wanda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya keɓanta rayukanmu haɗi zuwa ga wannan rana ranar farko cikin wannan wata ne alfarma wata ramadana na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayan haka ya ƴan uwa masu albarka lallai abun farin ciki ne da kuma nuna godiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan rataye wannan karatu da muka yi na tafsirin ayoyin alkur'ani girma wadda muke cikin watan ramadana a shekara da ya gabata Allah tabaraka wa ta'ala cikin ganin damarsa a lokacin da ya ɗauki mutane da muka san su akwai mutane da dama waɗanda a wancan tsakanin tsakanin lokacin da muka bar wajen nan Ramadana shekarar da ya wuce har zuwa yanzu akwai mutane ɗaiɗaiku wadda mun san su sun san mu wadda a yanzu ba su tare da mu mu Allah mara wa ta'ala ya samu kasance da rayukanmu ba domin mun fi wa'ancan da komai ba ne ba domin mun fi su matsayi ba ba domin mun fi su kyau ba ba domin mun fi su wayo da dabara ba amma liyabtaliyakum ayyukum ahsanu amala Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu ne fa domin ya jarraba mu wane ne daga cikin mu ayyukansa za su fi kyau wane ne daga cikin mu ayyukansa za su fi kyautatawa kenan duk lokacin da bawa ya wayi gari Allah tabaraka wa ta'ala ya bar sa da ransa ya kamata ya dinga tunawa cewa dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci rai da mutuwa da rayuwa da mutuwa domin jarrabawa wace irin jarrabawa wani ne aikin da zai ke kenan a lokacin da mutum yake numfashi ana son kullum ya dinga kokarin kyautata ayyukansa cikin abin da ya shafi rayuwarsa dama shi rayuwar musulmi rayuwarsa addini ne baki daya. rayuwar musulmi addini ne a wajen aikinsa addini yake yi a wajen kasuwancinsa addini yake yi zamantakewarsa da iyalinsa addini yake yi mu'amalarsa da makwabtansa addini yake yi lokacin da ya shiga kasuwa sayayya addini yake yi idan shi ke sayarwa addini yake yi musulmi rayuwarsa baki daya addini shi yasa kamar yadda muka faɗi kullum cewa kuskure ne mutum ya dinga tunanin ai akwai wata harka ko kuwa wani sha'ani wadda babu ruwan addini a cikinsa babu shi in dai mutum musulmi ne to babu wani abu wadda zai fitar da hannun addini a cikin wannan abin a cikin rayuwarsa domin haka ga wata dama nan ta sake samuwa kasancewan Allah ya keɓanta rayukanmu mun ga farkon watan Ramadan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ga ƙarshen watan nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikata ayyuka ciyawawa cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ɗaya daga cikin abubuwan da ya fifita ibadar da muke yi a cikin wannan wata akwai dalilin da yasa Allah ya fifita wannan ibadan akan sauran ibadoji da ake yi wannan dalilin shine ikhlasu mana mutum ya tsarkake ayyukansa ya zanto domin Allah yake yi mutum ya tsarkake ayyukansa ya zanto domin Allah yake yi shi yasa kamar yadda ya zo cikin alhadisul kursi Allah tabaraka wa ta'ala akan harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ibadar azumi yace as-sawmu li wa ana ajzi azumi nawa ne ni ne kuwa zan yi wa mai azumi sakayya ni nake yin sakayya akan azumi nakan yi tambaya a nan yace to sauran ibadojin kuma nawa ne ne nawa ne ne sallah nawa ne ne na Allah sadaka nawa ne zakka nawa ne hajji nawa ne amma Allah ya kebanta azumi ya kebanta azumi yake azumi nawa ne maluma suka ce me yasa Allah ya danganta azumi zuwa ga kansa yake na sani suka ce sirrin da ke ciki shine cewa azumi ibada ce wadda ke tsakanin bawa da ubangijinsa babu wanda ke iya sanin wannan domin ikhlasi wannan na nuna maka muhimmancin ikhlasi kenan a cikin ayyukan da zaka dinga yi gabaki daya shi yasa Allah ya danganta azumi zuwa ga kansa yace ni zan yi wa mai azumi sakayya domin haka wancan sirrin na ikhlasin da ciki cikin azumin ya kamata mu yi kokari mu zanto masu kwatanta wancan sirrin cikin ayyukan da muke yi gaba daya domin shi ne fa sharaɗi na farko wadda ake gina karbuwar ayyuka a kansu al-ikhlas wal mutaba farko mutum ya tsaka niyyarsa zanto domin Allah yake yi na biyu zanto yayi wannan aikin daidai da yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya karanta domin Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da alqur'ani sai ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi wa mutane bayanin alqur'ani shi yasa ba zai yiwu ba mutum ya wayi gari wata wataran ya dinga aikata wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai fahimci wannan abin daga cikin Qur'ani ba babu yadda za yi a ce wannan abin kuma shi ya zama ibada domin haka yana daga cikin abubuwan da za mu koya ko kuma za mu karfafa mu a kansa a cikin wannan wata mai albarma abu mafi muhimmanci cikin ayyukan da muke yi wasu lokutan za ka ga abu mai sauki ne mutum ya yi yadda manzon Allah ya karantar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa mutum zai iya yi yadda manzon Allah ya karantar amma kuma idan babu ikhlasi ba aikin ya zama me ya zai aikin zai bi iska aikin zai bi iska shi yasa magabatan nagari suka kasance sukan ɓoye ayyukan hatta daga iyalan akwai daga cikin magabata wadda azumin nafila yake yi amma matarsa ba ta isa da ba da shaidan wani yana yin azumin alhamis da da litinin ba ran litinin zai ce a adana mai abin kishi sai ya fita kasuwa zai ci idan ya fita a hanya zai kyautar da abincin don hatta iyalinsa baya son ta san da cewa yana yin me yana yin azumin nafila sukan ɓoye ayyukansu sa'annan sukan wato mumararta koyar ikhlasi da dawwamar da wato zukatansu akan yi domin Allah da hakan abin zai zo ya zama ma mutum cini ya zanto da mutane sun shaida da mutane ba su shaida ba baya sauraron mutane sai sun sani shi dai yana yi ne tsakaninsa da Allah kuma yana son Allah ne tabaraka wa ta'ala zai mai sakaya to a cikin wannan watan da yake kamar makaranta watan nan yake ya kamata daga cikin abubuwan da za mu koya shine yi domin Allah sa'annan za mu dinga tsayuwa da yawa a cikin karatun nan akan gabobi da suke da alaka da haɗin kai tsakanin musulmai daga cikin ƙalubale da muke fuskanta ba a wannan garin kaɗai ba ba a Najeriya kaɗai ba a duniya baki ɗaya muna fuskantar ƙalubalen rashin haɗin kan al'umma mun kuwa ga a wasu wajaje abinda rashin haɗin kai ya so ya jawo mana da kuma abinda rashin haɗin kai ya jawo mana a wasu wajaje wanda yanzu na sani yanzu haka da yawa ana damun sani damun sani amma kuwa ai a wannan damun sani ɗin nan ana yin sani ne a lokacin da kuma bai da amfani idan al'amarin ya shafi siyasa ne sai dai ku sake ku sake yin shirin shekaru hudu masu zuwa shekara hudu masu zuwan kuma idan kuka sake maimaita irin abin da kuka maimaita irin abin da ya faru da ku zai sake maimaituwa wannan al'umma ita ce ummatun wahida al'umma ce al'umma ɗaya ce haka qur'ani ya wasafta wannan al'umma to ya kamata mutanen da Allah yake tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za zaka dinga zaton suna tare ne jama'an su jami'in su ɗaya ne amma zukatan su a rarrabe ya kamata a ce su suke koya mana darasin haɗin kai to kaga duk lokacin da kai sakaci da karantarwar ka wadda bai da addini kuma zai zama shine ka zai zama maka shi ne tita bayan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin mutane waɗanda aka fitar wa mutane domin ku zanto abun koyi ga mutane amma lil asad sharif idan aka wayi gari ya zanto musulmi kuwa musulmi yana ɗaukan darasi ne daga waɗansu wadda ba shi ba kaga akwai matsala kenan da haka muna buƙatar lallai mu koma zuwa ga wannan addinin wannan watan tariske mu a yayin da muke fuskantar kalubale masu yawa waɗanda suka shafi rayuwa waɗanda suka shafi addini da makamancin hakan ba a wannan kasan kaɗai ba duk wannan kukar da ake yi na tsadar abubuwa tsadar rayuwa da kuma jarrabawa kala daban-daban waɗanda mutane suka kirkiro da kawunansu da kuma waɗanda ba a san sabubansu ba ba a wannan sashin duniyan kaɗai ake fuskantar wannan ba ala'ayyata duk lokacin da wata musiba ta faru a cikin wannan wato ibtila'in sai ka kalli kanka kaga cewa kalmar shahadar ka wannan masifar ba ta shafi kalmar shahadar ba wannan masifar ba ta shafi sallanka ba wannan masifan ba ta shafi musuluncinka ba to a wannan halin ya kamata ka zanto cikin godiya ka zanto cikin mutanen da suke gode wa Allah tabaraka wa ta'ala domin babu ibtila'i wadda yayi tsanani ya kai ibtila'in da a wayi gari wata ran wani mutum musulmi ne amma an wayi gari domin wani dalili an wayi gari ba musulmi ba muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kare ya kare mu daga barin musulunci bayan mun dandana musulunci muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da daga mu akan addinin nan akan bin tabarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har zuwa lokacin da zamu koma a gare shi bi tabaraka wataala za mu ci gaba daga inda muka dafa aya a shekarar da ya gabata cikin surat tauba aya ta ɗari da ishirin da uku ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya فمن قاتل الذين ينهم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم موسى فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأن قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله تبارك وتعالى bayan آيه da suka dangane da umarni da yadar wato kafirai da mushirikai da kuma hukunce-hukunce da suka shafi su ladubar ya ake fita a filin daga da ake fita yaƙi da kuma kasancewan ya kamata a samu waɗansu mutane da za su ba da karbi da kuma hankali wajen fahimtar addini domin su sanar da waɗanda ba su sani ba da bayanai da suka gabata gani da yadda Allah ya fallasa munafukai a Madina kamar yadda bayani ya gabata cewa a makka ba a san munafurci ba duk mutumin da ya musulunta a makka ya yi imani ne wadda imaninsa babu sirkawa domin su sun musulunta ne a lokacin da ake farautan duk wani mutumin da aka ji labarin musuluncinsa a hakan ake farautar su ba su da yawa da haka in aka ji labarin wani ma ya masananta sai a bi shi to mutumin da yake da labarin yadda ake farautar musulmai ɗaya bayan ɗaya yadda ake takura wa musulmai a cikin wannan al'umma sai ya gamsu da sakon musulunci ya musulunta duk da tsanani da wahalar da ake ciki ya gamsu da sakon musulunci ya musulunta kaga babu munafurci a amma a lokacin da aka yi hijira aka koma madina munafikai suka ga cewa ba su da zaɓi ba wannan al'amarin fa Allah ya ɗaga sha'anin wannan addini idan suka ce za su yi fito na fito da wannan addinin za su sha wahala sai suka rikide suka ce mu ma mun musulunta suka ce mu ma mun musulunta suka zanto wa al'umman musulmi bala'i shi yasa a ranar tashin alkiyama cikin nau'ukan azaba da Allah ke azabtar da masu saban Allah azabar munafiki ba da bane domin gwan makafiri da mushriki akan munafiki so dubu kaga kafiri da kafiri zai haga maka rami ka fada shi bayan ka fada ramin ya fito ya yi dariya sai ka hango ka ga cewa kafiri ne ba za ka ji mamaki ba domin da ma kafiri in bai maka wannan ba ne zai amma a lokacin da mutumin da kake tsammanin dan uwanka ne shi ya hako wannan ramin zahwa da ciki a lokacin da ka waigo sai ka ganci a ah, ya za ka ji zafin zai fi yawa ko zai fi tsanani za ka ji wani irin konuwa za ka cikin zuciyarka shi yasa lokacin da aka dasa wa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arba aka dasa mai wannan wukan lokacin da yake jagorantar uh, musulmai tsalla a Madina abu na farko da ya tambaya yake yana da rai ba amma da alaman ya fahimci cewa wannan wannan wuka da aka dasa mai din nan ba zai yi rayuwa yace man fatala tambayan farko ke yace wani ne ya kashe shi aka ce mai wani ya ce na gode wa Allah wadda bai sanya zan kasance ina da jami'in tsakani tsakanina da musulmi ranar tashin alfiyama ba shi da ya dasa wa Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu wukan nan ai shi ma yana cikin sauran sallah ai ko kaga illan illan munafiki ko da shi ake yin sallah da su ake yin sallah Allahumma sai dai sallolin da ake yi cikin duhu ba su halartowa domin idan ba su halarto ba ba za a san ba su menene ba ba su halarta ba to wannan surar suratu tauba ta yi bayani da yawa wadda mun riga yi a baya game da halayen munafikai salolinsu da kuma yadda Allah ya fallasa su da ire-iren sharri da suka suka yi taiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da wato muminai a garin Madina bayan waɗannan abubuwa da suka gabata Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ya ku da kuka yi imani qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ku yaki waɗanda suke biye da ku daga cikin kafirai akwai bayanin da na kan maimaita a shekarar da ya wuce ma da muka shiga suratul tauba na yi ta maimaitawa da yake akwai ayoyi da yawa da suke magana akan yaki yaki yaki yaki da sauransu muka ce abin da ake cewa jihadi shari'ar Allah ne Allah ne ya shar'anta wannan tashri'in kuma ba a shafe shi ba yana nan har zuwa lokacin da Allah zai naɗa kasa don haka abin da ake cewa jihadi yana nan jihadin nan kuma nau'i biyu ne jihadun balas jihadin da musulmai karkashin jagorancin shugaban musulmai ba jihadi a shuwa'iyya ba wanda mutane uku biyu biyar bakwai za su jaje ne su nemo makamai su je su dinga kashe mutane aka ce me ya same ku ce su suna jihadi a ba wannan ba jihadin da jagorar musulmi zai jagoranci musulmi ko kuwa ya jagorantar da wani ya ce ka jagoranci wannan rundina a kaiwa kafirai hari wannan shi ake cewa jihar farar a kaiwa kafirai hari wannan shine nau'i na farko na jihadi jihadi na biyu shi ne jihadun difa jihadin kare kai kuna zaune a garinku na musulmai kwatsam wa'yansu sai suka kawo muku hali a wannan halin ya zama wajibi akan kowane mutumin da ke iya ɗaukan makami ya ɗauki makami a karewa a kare musulmai a kare garin musulmai wannan nau'i biyu na jihadi din nan suna nan har zuwa ranar tashin alkiyama shin za a yi jihadi a wannan lokacin me zai hana idan akwai tsari karkashin jagora na musulmai jagora ɗaya na musulmai za a iya yi Allah yake ku yaƙi kafirai waɗanda suke fiye da ku haka ce menene hikiman hakan haka ce za ku fara da ba ka barin barin kafirai a makwabtarka ka je wani waje can nesa da kai ka je ka yaƙi wani su kafirai Allah ta baraka wa ta ce alladina yalunakum min al waɗanda suke biye da su shi yasa maluma suka ce za a fara da wanda suke biye da su? wanda suke biye da su wanda suke biye da su Allahumma sai dai idan akwai maslaha cikin barin waɗannan da kuma zuwa wani waje wanda yake nesa da su, ku je ku yaƙe ka domin ni ban ga dalilin da zai sa mu dinga shakkan faɗin hukuncin addinin akan jihadi ba a lokacin da kafiran duniya suke kaiwa musulman duniya a wajajen da suka ga dama a lokacin da suka ga dama suna kaiwa musulmai hari ba tare da apologies ba yanzu yau america in suka yi decidin za su je za su shiga wata kasa su kashe mutane za su iya kashe su kuma babu wanda zai tambaye su shi da wani littafi shi wani littafi ne yake mai je wata shi ba shi ba ba addini yake yi ba ba shi dai kawai duk inda za a yi musulunci dan za ka ga shi duk inda za a yi musulunci za ka ga shi ya bullo to kai da qur'ani ya umarce ka da abu kuma sai zanto kana da nauyi nauyin baki wajen faɗin abin da Allah ya faɗa wajen faɗin abin da Allah ya karanta Allah yake wallajidu fikum ghilza kai a cikin yakin da za ku yaki kafaran nan yake su samu tsanani daga gare ku mana harkar ba na wasa ba ne wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin kuma ku sani cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa malama suka ce attaqwa jin tsoron Allah akwai mulazama tsakanin jin tsoron Allah da kuma cin nasara a yaki idan ba ku ji tsoron Allah ba ba za ku ci nasara ba shine lokacin da yake ya umarce ku yake ku yaki kafirai waɗanda suke biye da ku kuma su ji tsanani daga gare ku sai ya ce wa'alamu kuma ku sani ba cewa annallaha ma'al lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu takawa yana tare da masu jin tsoronsa malama suka ce kenan idan kuna son ku samu nasara in kuna son ku samu nasara cikin abin da Allah ya umarce ku da shi na jihadi to ku zanto mutane masu ne masu tsoron Allah domin shi taimakon Allah tabaraka wata'ala yana saukowa ne ga bayan Allah hasabin irin tsoro da suke da shi hasabin irin takwa da suke da shi da Allah tabaraka wata'ala falazimu ala taqwa Allah yu'inkum wa yansurkum ala aduwikum idan kuka lazanci tsoron Allah to Allah tabaraka wata'ala zai taimake ku Allah tabaraka wata'ala zai ba ku nasara akan abokanan gaban ku na'am وإذا ما أنزلت فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أنهم يفتنون في كل عام أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah fara wa ta'ala yake wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana Allah fara wa ta'ala yana bayyana yanayin uh, wato munafukai waɗanda idan aka saukar da aya suna daga cikin mutanen da za a karanta wa wa'annan ayoyin da aka saukar kuma su saurara bayan an saukar da sura sai su dinga cewa cikin munafukai Allah ya ce fa ya man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana tambaya irin ta iskiri tambaya irin ta iskiri sai su dinga cewa wane daga cikin ku wadda wannan surar ta kara mai imani wane ne ya samu karuwar imani daga cikin ku sanadiyar saukar wannan sura tambaya irin wato ta iske Allah tabaraka wa ta'ala yake fa amman ladina amanu fa zadatuhum imana amma su waɗanda suka yi imani dama ai ba ka maganan karuwar imani ko kuwa raguwar imani game da mutumin da tun asali ma aiki bai da imani kaga mutumin da bai da abu ba ka daura shi akan ma'aunin karuwan abu ko ko raguwan abu, kamar mutum ne wanda bai musulunta ba ba ka wasafta shi da cewa imanin shi ya karu ko ko yaro domin can ma shi bai da mai bai da imani shi yasa zai iya yiwuwa su yi irin wannan tambayar cewa wai wane ne daga cikin wanda imaninsa ya karu da wannan surar da aka saukar Allah tabaraka wa ta'ala yake fa amman ladina amanu fa zadatuhum imana amma kuwa waɗanda suka yi imani to surar nan da waɗannan suke tambaya na iskilanci game da ita ta kara masu imani wa hum yastabshirun kuma sun kasance masu bishara da wannan surar masu bishara a tsakaninsu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa amma na fi qulubihim marad amma waɗanda a zukatansu abin da ke cikin zukatansu shine cuta fa fazadatuhum rijsan ila rijsihim wannan surar a halin da imanin masu imani ya taru, sai zanto waɗanda cuta ke cikin zukatansu Allah yake fazadatum rijisan ila rijisi sai ya kara masu kazanta akan kazanta da cikin zukatansa a da cutar sai ya kara tsananta sai ya kara wato karuwa wa matu wa hum kafirun kuma suka kasance a kan wani a cikin wannan kazantar da cutar da ke cikin su har suka mutu akan kafirci Allah ya kare maluma suka ce wannan ayar da daga cikin dalilai da suke nuni da cewa al'imanu yazidu wa yankus akwai waɗanda ba su yadda cewa imani yana ƙaruwa ko ko yana raguwa ba su suna ganin kawai imani iri ɗaya ne su suna ganin suna daidaitawa tsakanin imanin annabawa da imanin sauran gama garin mutane suka fi iri ɗaya ne a yadda muke a wannan wajen gabaki daya suka ce imanin mu gaba ɗaya iri ɗaya ne babu wanda ya fi wani karfi amma wannan ayan tana nuni zuwa ga cewa imani yana karuwa imani kuma yana menene yana rabuwa yasa yazidu bi ta'a imani yana karuwa da menene da biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yanqutu bil ma'asi imani yana raguwa da menene da sabon Allah kai akwai ma sabon Allah da yake sanya imani ya bar jikin mutum gaba ɗaya. ya zo cikin hadisi mai inganci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani akan wato tsanani tsanani na fushin Allah da sako da ke tattare da yin zina in ɗaya daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin wata riwaya yake cewa la yazni zani shine yazni wa huwa mu'min a lokacin da mazinaci yake aikata zina bai taɓa yiwa ya siffanci da siffan imani a cikin wani hariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta ta yaya mutum musulmi ne amma lokacin da ya shiga wannan harkar zinan na imani ficewa daga cikin shi yake manzo Allah sallallahu yake imani yana wato dawowa saman sa kamar kaman girgije lokacin da yake aikata zinan na imani dole ya fice daga cikinsa hakan nan hadisai da yawa sun nuna cewa imani yana iya haurawa imani yana iya saukowa kamar hadisan anzala wannan shahararren hadisin nan da manzon da da hanzala ya hadu da abubakar radiyallahu ta'ala anhu fi ba'd turuq al-madina sai ce abubakar yake ya ababakar qad nafaqa hanzala yake ya babakar ina ganin fa ni hanzala din nan ni gaskiya ina ganin na zama munafiki abubakar yake a me ke faruwa da kai ya za ka dinga siffanta kanka da munafurci yake eh to ni abinda na gani shi ne cewa idan muna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana mana bayani game da aljanna sai mu dinga ci kaman ga muga aljanna sauran mu shiga yana mana bayani game da wutan jahannama sai mu dinga jin tsoron kaman muna ganin wutan kuma muna kawai cewa shiga wutan amma idan muka koma ga iyalanmu da 'ya'yanmu muka ga matayenmu da 'ya'yanmu muka fara hira da wasa da su sai mu ji kaman ba mu bane tazu. muke wajen manzon Allah imanin mu ya haura ba wannan ba ba bane shi hanzala yana garin gaban wannan hali ne na fuska biyu Yake ya dazu muna wajen manzon Allah ya mana wa'azi imanin mu ya haura muna kuka muna wato san mu shiga aljanna muna jin tsoron shiga wuta amma yanzu mun dawo gida kaman ba mu bane dazu muke kukan can ba abubakar ya ce lallai wannan abin da kake faɗi fa ba kai kaɗai shafa ba ai wannan in dai wannan shi ne munafurci to akwai matsala yake bari mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hanzala yake ya rasulullah na faqa hanzala yake ya ma'aikin Allah hanzala yana faɗi game da kansa yake shi ya zama munafiki ba manzon Allah yake ya aka yi haka ya ka zama munafiki sai yau manzan Allah irin bayanin da ya yi wa Abubakar ku ta'ala anhu ba. manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ce ya hanzala sa'atan sa'a yace ya kai hanzala ai abun sa'a sa'a yace ranar sai da Allah da za ku kasance a kan halin da kuke kasancewa lokacin da imaninku yake haurawa a lokacin da kuke sauraron wa'azi daga gare ni da hakan za ku kasance ba ku sauko ba yake wallahi da mala'iku suna can hannu da ku akan hanyoyin ku a cikin gari shi yana daga cikin abubuwan da ya shahara daga wajen magabata na kwarai za ka ga daga cikin kalmomin da aka rawaito daga gare su da suka shahara shi ne ta'ala wubina nu'minu sa'a Ta'ala yu'minu sa'a za ga suna kiran junan ku zo mu zauna na sa'a ɗaya mu sabanta imanin yana da kyau mutum ya dinga kusantan wajajen da za su sanya imaninsa ya dinga sabantuwa domin a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake imani da kuka gani dinnan. imani yana tsufa kamar yadda kayar da kuke sakawa yake tsufa hakan hakan nan imani yake ne yake tsufa idan kuwa imani yana tsufa me ya kamata a dinga yi kenan ya kamata a dinga sabon tattashi, ta yaya za a sabantar da ta hanyar sauraron maganan Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani karanta alqur'ani sauraron alqur'ani sauraron fassarar alqur'ani lazantan wajajen da ake karatun addini wayannan abubuwa su ne abubuwan da za su dinga menene za su dinga sabanta imani ala ayyat hal wannan ayar dalili ne akan cewa imani yana menene imani yana karuwa kuma yana menene yana raguwa Allah tabaraka wa ta'ala yake ala yarawna annahum yuftanun ala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn أولا يرون أنهم يفتنون أولا يرون أنهم يفتنون في عام أو أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يفتنون وإذا ما أنزلت نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراهم من أحد ثم ضرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Allah tabaraka wa ta'ala yake awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw aw marratayn shin ba sa gani ne cewa ana jarraba su a kowace shekara sau ɗaya ko kuwa sau biyu sun malaya tubun sa'annan ba su tuba su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala hum yadhakkarun kuma ba su tunawa maluma suka ce abin da ake musu jarrabawa da shi a kowace shekara so ɗaya ko so biyu wanda Allah mara kowace ara yake ishara zuwa gare shi a cikin wannan ayan suka ce ne, wato a fatara da yunwa so ɗaya a shekara ko so biyu a shekara sai su ga suna fuskantar irin wannan halin wani su malama suka ce ne yaƙi da kuma farmaki da ake kawo wa garuruwansu so ɗaya ko so biyu a shekara Allah tabaraka wa ta'ala yake shin ba su ganin cewa ana masu wannan jarrabawa a kowace shekara sa'annan ba za su tuba zuwa ga Allah ba sa'annan ba za su tuna ba wannan ayan akwai ishara a cikinta zuwa ga cewa duk lokacin da ibtila'i yayi yawa ga mumini ana son ya yawaita komawa zuwa gawa komawa zuwa ga Allah ana son ya yawaita tuba zuwa ga Allah yawaita neman istighfari zuwa ga Allah tabaraka wata'ala wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd har ila yau munafikai Allah tabaraka wata'ala yake idan aka saukar da wata sura nazara ba'dhum ila ba'd sakin su da yake su sun san juna ai su munafikan sun san kawunansu wani munafiki ya san wani ma yana tare da mu sun san da wani da wani da wani da wani sun san tafiyar su sun san su ba su imani ba sun san su ba su musulunta ba Allah yake nazara ba'dhum ila ba'd sashin su sai su kalli sashi hal yarakum min ahadin sai su daga tambayan kawunan shin akwai wanda ya ganku shin akwai wanda ya ganku sun man sarahu sa'annan sai su ne sai su juya juyawa da suke yi a nan shine na rashin gaskata abin da aka saukar kaga idan baka gaskata abu ba zancen ka yi imani da abin ma bai ma su ba ko juyawa da suka yi kenan ba su gaskata suna ganin kamar yadda ayoyi da yawa suka suka suka nuna suna ganin wannan ai asafirul awwalin kamar mutum ne ya kawo maka labari sai ku kalli juna da kai da wanda ba ku yadda da labarin ba zuci ai wannan ai wannan labarin haba sai ka ce ba mu da hankali haka munafikai suke wa ayoyin Allah to idan akwai musulmi wadda idan aka karanto mai ayoyin Allah yana da irin wannan tasarrufin akan ayoyin Allah kaga ya siffanci da wa'in siffofi daga cikin siffofin munafikan zamanin manzon Allah kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadda Allah ya hakaito game da su da suka juya maluma suka ce Allah sai musu hukuma kwatankwacin abin da suka yi na izini zuwa ga ayoyin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake zumman sarafu sarafa Allah kuluba Allah tabaraka wa ta'ala zai ya juyar da su. Allah kar ya juyar da su. kuma duk mutumin da Allah ya juyar da zuciyarta, in za ka karanta mai Qur'ani daga nan har shekara goma masu zuwa wallahi ba zai mai tasiri ba domin zuciyarsa a me yake a juye duk mutumin da zuciyarsa a juye za ga an karanta mutum ayoyin alkur'ani ko a cikinsa zai motsawa shi Allah wani Allah ne ba cikin alkur'ani ya faɗi kaza za ka ji ko a cikin shi ne motsawa imma domin mu'jabun bi aqlihi mu'jabun bi fikrihi mu'jabun bi ra'yihi domin yana yana yana ji yana da jiji da kai da wani ra'ayinsa wannan yana faruwa da yawa da da wato 'yan boko za ga mutum ya yi wani ra'ayi shi ne illar illar mutum ya je ya yi zunzurutun boko babu fahimtar addini mutumin da ya je yi zunzurutun boko babu fahimtar addini illar da zai yi wa addini ba zai misaltu ba sai ka ga mutum ya gama forming opinion ɗin shi akan wani abu a lokacin da aka zo aka fuskance shi da cewa to ai qur'ani Allah ya ce kaza kaza kaza sai kaga wannan magana bai bai daukar sa yana ganin haba ai ai wannan ai wannan hankali ma ba zai dauka ba duk da cewa qur'ani Allah ya ce sarafa Allah quluba Allah ya juyar da zukatan bi annahum qaumun la yafqahun domin lallai sun kasance ne mutane waɗanda ba su fahimta da haka mutumin da Allah ya juyar da zuciyarsa ba zai taɓa yiwuwa ba ya fahimta har abada Allah sai musu hukuma da juyawa da suka yi daga surar da Allah ya saukar Allah sai juyar da su zukatansu sai suka zanto har a tafi alkiyama ba za su taɓa fahimta ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum lallai wani ma'aiki daga cikinku ya zo a gare ku malama suka ce daga cikinku yana nufin ɗan adam kamar ku kamar yadda za mu zo makaranta cikin ayoyin farko cikin surar da ke gaba da wannan da Allah ya aiko mutum daga cikin larabawa an haife shi sun san mahaifansa sun san gidansu a cikinsu ya girma ya shahara da cewa yana da amana duk wani harka mara kyau da ake yi a cikin jahiliya ba a taɓa ganin sa a ciki ba Allah ya aiko sai suka saba haka kawai ai sakon nan da nan Allah ne da ba mutum ya aiko ba waɗanda shedan ya rudar da su suka ci imani dama shedan shedan idan yana son ya faɗa da kai ka aikata wani abu abu ne wanda wannan abun haramun ne babu kwamfanto innal halala bayyin wa innal harama riba misali ai Allah ma ya san wannan lalura ya sa ta ai shedan zai dinga maka wahayi shedan zai da maka wahayi shi ai kaza a cikin zuciyar ka za ka dinga jin wato kan da yawa za su dinga zuwa maka cikin zuciyar ka akan wannan abu zai dinga baka hujjoji da dalilai da Allah zai aiko mala'ika da cewa suka yi haba ya Allah zai aiko mana mala'ika bayan ko mu mutane ne Allah yake min anfusikum shi yasa maluma suka ce wannan ayar gori Allah ce wa banu Adam cewa na aiko da ma'aiki daga cikin da Allah ya aiko ma'aiki daga cikin wa'insu halittun da ba mu ba ba yadda muka iya yi da Allah Allah sai aiko misali mala'ika shi ne ma'aiki mala'ikan nan shi bai ci bai ta bai bacci bai gajiya tasbihi da ibada kada yake yi kuma Allah ya ce wannan annabin da muka aiko kuyi koyi da shi irin ibada da yake shi za ku yi ko kuma kuna ci kuna sha kuna bacci kuna tafiya neman abin da za ku kuna yin rashin lafiya amma kuma an ce ku yi ibada irin na wannan mala'ikar da shi ne annabin da aka aiko Allah yake mana gorin cewa ya turo mutum daga cikin mutane daga cikin siffofinsa azizun alaihi ma anikum duk wani abin da yake wahalar da ku nauyi abin yake zaman mai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk al'ummarsa idan suka shiga wani hali na wahala wannan halin da al'ummarsa ko da mutum ɗaya ne daga cikin al'ummarsa ya shiga yana zaman mai abu mai nauyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam harisun alaikum yana da kwadayi kan shiriyar shi yasa ya zo cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani abu wanda alkhairin ku yake cikin sa wadda ban ku bayanin sa ba babu wannan abun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkhairi ne bai yi wa al'ummarsa bayanin wannan abun ba babu shi harisun alaikum yana da kwaɗayi akan ya ga cewa kun shirya yana da kwaɗayi akan cewa ya ga cewa kun shiga aljanna yana da kwaɗayi akan cewa babu ɗaya daga cikin da ya shiga wuta bil na ra'ufur rahim daga cikin sifofinsa da muminai yana da tausayi kuma mai jin kai sallallahu ta'ala alaihi wa شديد ا والرحمة. كما قال الله صلى الله عليه وسلم جنر التوسعين اكن ا يد يد يا يم سكي سوس يا من سوس يد من الله يجي لك اكرم يا دين يا يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم شيخا رانا داخل القيامه a lokacin da kowa ke ci wannan nafsi manzo Allah ta sallama cewa yake yi ummati ummati ummati ummati akwai wasu mutane waɗanda za a hana su sha daga cikin wannan alhaul wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzansa baiwa da shi za a hana su amma manzo Allah sallallahu alaihi yana ganin ai wa'annan suna da siffa irin ta al'ummata. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya shiga tsakani yace waɗannan al'umma ta ke ku bar su ku bar su zo su daga cikin ruwa mala'iku sai su ba shi su ce da'ahum fa innaka la tadri ma badalu ba'dak ke ka bar waɗannan domin baka san abin da suka canza ba shi addinin ka bayan ka Allah tabaraka wa ta'ala yake fa in tawallaw fa in tawallaw ya ma mu idan suka juya wannan ma'aiki wanda ya zo a gare ku wanda baya son duk wani abin da zai zanto wahala a gare ku addinin addini ne mai sauki alhanafiyyatu sam'a addini yusrun ya kawo wannan addinin Allah ya aiko shi da wannan addini mai sauki wanda yake da kwadayin da gacewa kun shiga aljanna wadda yake da tausayi a kanku Allah yake da wannan dabbobin da muka baiwa ma'aikin mu faɗin tsawon idan suka yi imani kaga duk wayannan siffofin duk wayannan siffofin akwai waɗanda suka da su suka yi amma ko ba imani ba to da ni da kai bai kamata mu gode wa Allah ba bai kamata mu gode wa Allah ba cikin wani asar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dama in hadu da ɗan uwana sabai suka ce a ah, ba mu gane ƴan uwanka ba zuwa ne ne ɗan uwanka kuma da kake fatan haduwa da su da yake suka ce mu ba mu menene mu ku ba ɗan uwanka bane yake a ah, ku ba ɗan uwana bane antum ashabi ku na ne amma ɗan uwana su ne waɗanda ba su gani ba ba su ganni ba yanzu a wajen nan a cikinmu nan ba na cakkan cewa babu wanda ba zai iya fansan manzan Allah da ransa ba sallallahu alaihi wa sallama da za a shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani abu na cuta musulmai ba mu kaɗai nan ba musulmai a duniya gabaki ɗaya ba za su samu sukuri ba amma kuma mun gan shi ba mu gan shi ba Allah ka sa mu ga manzon Allah wayannan da ba su ganni ba kawai sun zo sun samu sun zo sun riski wani littafi ne wanda yake da bango biyu shine alkur'ani kuma suka yi imani da ni suka yi imani da abin da Allah ya koda da shi yake wayannan su ne dan uwana yace idan suka juya da baya fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim da wannan ayar zamu fara gobe zamu yi bayanin me ake nufi da hasbi Allah hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kuma sannan zamu yi bayanin me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da al'arashi a nan ya yabi kansa da ubangijin al'arashi mai girma menene al'arashin nan ma tukunna me yasa aka siffanta shi da cewa yana da girma da wannan aya ta karshen cikin sunan tauba da ita za ku fara gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gare da lafiya wallahu ta'ala na'am idan akwai ah, ah, tambaya idan tambaya ce da za mu yi amsawa za mu amsa kai tsaye idan wacce ba za mu yi amsawa ba ne za mu jinkirta na sa'annan za a iya rubutowa na ثلاث تدريب za mu yi bayanin yadda ake salatu tasbi abu na farko bayan mun gama da shi ko da cewa sallah ce wacce akwai tsakanin malamai da yawa akan ta akan ingancin wannan sallah amma akwai malamai da suka tafi akan ingancin ta wayannan malaman mujtahidai ne mujtahidai ne wadda za a iya bin su akan ijtihadin su idan Allah ta wa ta'ala sai mu gobe bayan mun gama karatu abu na farko da zamu yi zamu yi bayani ya ake abin da ake cewa sallar tasbih insha Allah na'am idan babu wata tambaya za mu dasa aya a nan bi idin lahi tabaraka wa akwai sanarwa na